ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را Bayanin ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul baƙara. Waɗannan ayoyi masu ɗaukaka na cikin wannan sura da wannan alƙur'ani da Allah ya saukar maka ya kai manzon Allah shi ne gaskiyar da babu kokwanto a cikinsa, kuma babu shakka cewa lalle daga wurin Allah yake, amma mafi yawan mutane ba su ba da gaskiya da shi ba saboda taurin kai da girman kai.